Hausawa Top TV tashar al'umma. Cikin fishi da kuma nuna kishi, Naziru Sarkin Waka ya goyi bayan Sheikh Nura Khalid akan maganar da ya faɗa wa ta jawo aka cire shi daga limancin masallacin Afo da ke Abuja. Inda Naziru Sarkin Wakan ya nuna su sanata ɗan sadau abinda suka yi bai kyautu ba. Masu sauraron mu ku gyara zama domin jin abin da Naziru Sarkin Wakar ya faɗa. a dangane da Sheikh Nuru Khalid din biyo bayan wato abin da ake ta yi na maganar wato soke Sheikh Nuru Khalid din inda Najeriya sarkin waka yi wata magana da ta ɗauki hankulan al'umma. Kafin mu je ga kawo cikakken rahoto akan abin da Najeriya ya ce da Allah idan wannan shine farkon zuwan ka wannan tasha ta mu ko baka taba dangwala mana alamar subscribing ba ka dangwala alamar subscribing kamar haka sannan ka danna ƙararrawa To haka ne zai baka damar samun labaranmu da bidiyonmu a kunshe da zarar mun dora za mu sanar da kai ga cikakken rahoton masu sauraron mu kamar yadda kuka sani dai Sheikh Nuru Khalid ya faɗi wasu gwalagwalan maganganu waɗanda yau kusan wato kimanin kwana takwas kenan ana wato ta baba a kansu amma bi ma'ana abin da ya sa ake ta baba wata magana ce ta gaskiya wadda take ciwa wato dukkan wani Dan Najeriya musamman dan arewa talaka tuwo a ƙwarya inda Sheikh Nuru Khalid ɗin ya bayyana ta. Wannan saƙo da ya tura wa shugabanni abin ya yi wa wato al'umma daɗi. Sheikh Nuru Khalid a cikin hudubarsa ta ranar Juma'a ta ɗaya ga wata ya bayyana irin yadda ake ciwa wato talakawa mutunci wajen yadda shugabanni suke abin da suka ga dama. Ana kashe rayukan al'umma a sace su haka zalika a yi wa matan mutane fyaɗe a yi wa wato yari ko matar wani mutumi duk a gabansa a yi masu lalata da dai sauran irin waɗannan abin sai ya zo wa shagnuru khalid wuya inda ya fito a ranar juma'ar a hudu sai ya bayyana cewa kada talaka ya fito ya yi zaɓe muddin shugabanni ba su ba shi amsar tsaron da yake wato faruwa ba bi ma'ana talaka kare zaɓi idan har ba a tsaye da kashe-kashen da ake yi ba idan kuma an tsayar to talaka ya fita ya zaɓe wannan magana ce ta sanya wato 'yan siyasa suke gani cewa abin da ya bai kyautu ba ya kauce wa layi shi ya sa suka yanke dakatar da shi daga masallacin afan abin da ya sa ma wai sun dakatar da shi ne ya zo ya nadama akan abin da ya faɗa shi kuma shagnuri kare da ce in dai har za su dawo da shi ne bisa sharaɗin wato zai ci gaba da faɗar gaskiya ba su yadda ba in dai har ba su yadda ya ci gaba da faɗar gaskiya ba to gare ya je ya dako akan wannan abu Allahu akbar Sheikh Nuri Khalid cikakken mutum ne a yanzu haka wato Nazira sarkin waka bisa wannan abu da ya faru aka zo aka cire Sheikh Nuri Khalid din daga masallacin Afo aka ce an kore shi Nazira sarkin waka sai ga ya kyauti magana akan abin da fara kafin wancan rubutun akan abin da ya fara faruwa Nazir sarkin waka sai wani rubutu a shafinsa na Twitter kamar yadda kuke gani haka ya ce, Da Allah mu daina wasa da malamanmu na addini, ku sani in mun raina su kamar mun raina addininmu ɗin. Sannan mu sani idan akwai masu aikata abin da bai kamata ba to a kaɗan ne a cikinsu. Kai ba ma haka ba, in girman su ya zube, namu ya zube, Allah ya sa mu dace amin. wannan wani jan hankali nazira sarkin waƙaye rubutu kenan mai cike da ilimi a cikinsa sannan daga baya bayan cire shek nuru khalid ɗin zira sarkin waƙa sai ya fito ya ɗora hoton wato shi shek nuru khalid din inda ya yabe shi ya magana a kansa kamar yadda kuke gani haka zira sarkin waka ya sa maganganun shag suna da amfani ba dama rubuce-rubucenmu ko magana ba aiki ba zai sa a daina cutar da talaka ba har sai mun yi wani abu a aikace Allah ya sa mu samu jajirtattu kamar su Sheikh Aminu. Wannan magana da Naziru sarkin waka ya magana ce mai kyau domin addu'a sai da yake batun cewa Allah ya sa mu samu jajirtattun malamai kamar irin su Sheikh Nuru Khalid babu shakka abu ne wanda kai ka san idan aka samu za a samar da wato talakawa su ci gaba da wato more rayuwarsu bi ma'ana su samu walwala a cikin rayuwarsu abin da ya sa naziru sarkin waka ya yi wannan addu'a allah ya sa mu samu malamai kamar irin su shakshi ne saboda yadda ya yadda da aniyar shak nuru khalid da kuma aƙidarsa ta lallai sai an dakatar da abin da ake yi na cin zarafin talaka a najeriya kuma najeriyar ma a arewacin najeriya idan aka samu wato malamai kamar irin su Sheikh Nuru Khalid waɗanda za su ringa fitowa suna faɗa wa gwamnati gaskiya babu shakka za a samu canji a cikin rayuwar da ake ciki a yanzu kasa rayukan al'umma a yau ya zama ruwan dare a arewacin Najeriya babu gaira babu dalili 'yan ta'adda sai su su buɗe wa mutane wuta su kama na kamawa su kashe na kashewa haka zalika bayan sun yi haka su lalata wa mata rayuwarsu wannan har a cikin masallaci inda ake bauta Allah haka ta faru a wani gari da ke zamfara inda 'yan mata wato aka kamo su aka ringa zana da su a cikin masallaci inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wannan abu babu shakka abin takaici ne kuma abin Allah wadai wanda ya kamata a ce wato shugabanni sun ɗauki wato mataki na gaggawa a kansa amma kash har yanzu shugabanni ba su kawo ƙarshen wannan matsala ba. Hakan ce ta sanya Sheikh Nuri Khalid dama ya riga ya saba yakan fito ya faɗa amma a wannan karan zafinsa sai ya fi da saboda abin da ya faru a wato harin jirgin ƙasa da aka kai. a harin jirgin kasan da wato 'yan ta'addan suka kai sun kai shi ne inda suka gano komai bayan dasa bom da suka yi wato wanda ya tashi wato taragon jirgi har ya sanya jirgin ya tsaya sannan 'yan ta'addan suka buɗe wa jirgin wata dare suka tafi zuwa masaukin baƙi na manya wato taragon manya inda suka je suka ringa fito da mutane suka kwashe sannan suka ringa harbe-harbe wajen mutane takwas suka rasa rayukansu a cikin wannan hari inda daga bisani 'yan ta'addan kuma suka saki bidiyo wai ga mutum ɗaya sun sake shi saboda tsufansa gwamnati ta san buƙatar su don haka ta gaggauta yi masu in ba haka ba za su mai da wato gurinsu kwata bi ma'ana za su kashe su wannan sai ta sanya bulama bukar sai gano cewa ba iya 'yan bindiga ne suka yi abin ba wato 'yan boko haram ne suka yi wannan abu abin da shak nuri khalid ya faɗa babu shakka dukkan wani ɗan arewa mai kishin arewa ya san cewa batu ne na gaskiya ya faɗa kuma batu ne wanda zai kawo wato sauyi domin yaran da 'yan siyasa kaɗai suke ji shine ƙuri'a idan ƙuri'a ta samu ciwon kai to fa su hawan jini za su samu shi yasa shagnur kare ya fito ya amfani da wannan dama domin ya tunatar da talaka cewa to fa su ma ran da buƙatar su ta zo ga hanyar da za mu bi domin mu samarwa kanmu 'yanci amma hakan sai ya zama laifi a wajen shugabannin. kuma wani babban abin takaici abin mamaki har wannan abu ya gama ya faru a cikin shugabannin nan buhari bai fito ya yi magana akan abin da aka yi ba haka zalika manyan malamai wasu ba su fito sun yi magana yi ba sheikh nuri khalid an mai magana cewa yana da wata aƙida ta interface wadda wai bata kyautu ba amma mu a nan abin da muke magana shine abin da sheikh nuri khalid ya faɗa gaskiya ce tsagwaranta don haka me ya kamata a yi a fito a mara masa baya yau dukkan wani wanda ya faɗi gaskiya ko da kafiri ne fa akan abin da zai kawo ci gaba a najeriya akan tsaya akan maganar a nuna cewar eh gaskiya ya faɗa ita fa gaskiya sunanta gaskiya daga ginta sai bata to a yanzu dai kamar yadda kuka ji naziru sarkin waka kenan inda ya goyi bayan wannan magana ta wato shagnur khalid inda ya yi addu'ar allah ubangiji ya ƙaro mana malamai irin su shagnur khalid waɗanda za su ringa fidda tsoro su faɗi dukkan wata abu mu sani cewa a yanzu babu wani saƙo da yake zuwa kunnen shugabanni face ta bakunan malamai talaka ba shi da muryar da zai iya ɗagawa har shugaba ya ji face idan malami ne ya hau ba ya faɗe ta ya Allah muna roƙonka Allah ka kawo mana tsaro da kwanciyar hankali a ƙasar mu fitintun da suke damu Allah kai mana maganin su ya ubangiji muna roƙonka Allah kai mana maganin waɗannan 'yan ta'adda idan masu yiwuwa ne Allah ka cire su